Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله Rediyo Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu burtaniya yau ne za a naɗa rishi sunak a matsayin firaminista a hukumance isra'ila ta kashe falasdinawa hudu 'yan gwagwarmaya a yankunan nablus da kuma ramallah gwamnatocin sudan da kuma sudan ta kudu sun amince da taswirar kawo ƙarshen matsalar yankin abi mai arzikin danyen mai yanzu kuma ga labaran da ke da ke jam'iyyar conservative ta ƙasar burtaniya ta zaɓi tsohon ministan kuɗi na ƙasar rishi sunak a matsayin sabon shugabanta an sanar da sunak a matsayin sabon shugaban jam'iyyar conservative kuma firaministan birtaniya a cikin wani saƙon da jam'iyyar ta wallafa a shafin ta a jiya litinin rishi sunak mai shekaru 42 da haihuwa yayansa indiyawa ne waɗanda suka fito daga gabashin nahiyar afirka zuwa birtaniya shine dan asalin asiya na farko da ya zama firaministan birtaniya a yau talata ne dai za a naɗa rishi sunak a hukumance a matsayin firaministan birtaniya wanda kuma shine na uku da ya rike wannan mukami a cikin wannan shekara da muke ciki bayan liz truss ta yi murabus bayan da ta rike mukamin na tsawon kwanaki 45 kafin ta koma boris johnson wanda shi ma ya yi murabus sakamakon matsin lamba da safiyar yau truss za ta gudanar da wani jawabi a gaban majalisar ministocin kasar wanda kuma shine jawabin ta na ƙarshe sannan kuma sarki charles ne zai nada sunak bayanan kuma zai gabatar da jawabi wanda kafofin yada labaran burtaniya za su watsa kai tsaye daya daga cikin jagoran kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta arenal aswad wato wade alhoz ya yi shahada yayin da kuma wasu uku suka jikkata a wani kazamin fada da aka yi a tsakaninsu da dakarun isra'ila a garuwan nablus da kuma ramallah majin kungiyar sun bayyana cewa sojin isra'ila sun kutsa a cikin yankunan falisinawa da suke cikin garin nablus domin yakar waɗannan 'yan gwagwarmaya inda suka kashe ɗaya daga cikinsu wato dai alho sannan kuma suka jikata wasu kafin wannan lokacin kuma dakarun isra'ila sun kai wani samame a wasu yankuna da suke cikin ramallah inda anama uku daga cikin 'yan gwagwarmar palestinawan na kungiyar arin al-aswad suka yi shahada tun kafin wannan lokacin da isra'ila ta kashe wani daga cikin manyan mambobi na kungiyar wanda ya shahada a gabashin kudus kungiyar gwagwarmar palestinawa ta arin al-aswad dai an kafa ta ne a cikin 'yan makonnan da suka gabata inda kuma take dauke da makamai domin kwato haƙƙoƙin palestinawa da aka haramta musu. gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa a shirye take a gudanar da bincike dangane da zarge-zargen da ake na cewa ta baiwa kasar rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa domin kai har-hare a kasar ukraine wani harkokin wajen kasar iran din amir abdullahian ne bayyana haka ita ce babu gaskiya a cikin waɗannan zarge-zarge domin kuwa iran ta bayyana matsayinta tun farkon fara rikicin kasar ukraine da cewa ba ta goyon bayan rikicin kuma tana fatan samun mafita ta hanyar lumana a tsakanin ukraine da kuma ƙasar rasha amir abdullahi na bayyana cewa akwai rijini na tsaro a tsakanin rasha da kuma ƙasar iran na tsawon shekaru da kuma suna ci gaba da tafiya daidai da aka rataba hannu a kansu wanda ba su da wata alaƙa da yakin da ake yi a ƙasar ukraine ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo ne daga hausa radio voh a birnin tehran kasashen sudan da kuma sudan ta kudu sun cimma matsaya akan taswirar neman mafita ta ƙarshe akan batun yankin abe mai arzikin ɗanyen man fetur wanda ake takaddama akan sa tsakanin hartum da kuma juba togogin sudan da kuma sudan ta kudu sun gudanar da taro a fadar gwamnati da ke birnin hartum a jiya karkashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar mulkin kasar sudan din laftanar janar mahmud hamdan dugulu da kuma mai baiwa shugaban kasar ta sudan shawara akan harkokin tsaro duk gaulag. tare da sauran jami'ai daga bangarorin biyu mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ambasada dafalla alhaji ali shine bayyana hakan da ya ce ta tawagogin biyu sun tattauna sun kuma fahimci juna dangane da mahimman al'amuran da suka shafiyar jinin da aka rataba hannu a kansu ya bayyana cewa za a inganta ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin sudan da kuma sudan ta kudu domin cimma matsaya ta karshe akan yankin na abe da kuma ya kara cewa bangaren biyu sun amince da aiwatar da aika na haɗin gwiwa a tsakanin su domin samun ci gaba sannan kuma tare ya karfafa muhimmancin tattaunawa da tuntuɓar juna a tsakanin bangaren biyu domin samun mafita ta ƙarshe akan takaddamar da aka kwashe tsawon shekaru ana yi akan batun yankin na abe ana sa bangaren mamba a tawagar sudan ta kudu luke biyan ya bayyana cewa sudan ta kudu ta amince da taswirar hanya domin neman fita ta karshe a kan batun abi ta hanyar yin amfani da nasosin yarjejeniyar da aka cimmawa a baya sabon wakil majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya kuma tsohon jami'in diplomasiyar ƙasar senegal abdallah bathily ya sanar da cewa yana da niyyar bin diddigin yadda masu rikici da juna a ƙasar libya suke aiwatar da alƙawalan da suka ɗauka ya bayyana hakan ne a wani zama a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yanzu haka yana ci gaba da tuntubar dukkanin bangarorin rikicin sannan kuma za a gudanar da zama a tsakanin su inda zai bi dukkanin fayilolin da aka rataba hannu a kan su da kuma yarjini da aka cimmawa game da alkawalin da dukkanin bangaren suka dauka na bin hanyoyi na lumana da kuma sulhu domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a kasar ta jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan. To gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahi bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake yin sharhi ga wani labari ko labarai dangane da abubuwa na siyasa tattalin arziki da zamantakewa da suke faruwa a kasashen duniya sannan da karshe mu ji ra'ayi masana dangane da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da kiran da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi ga shugabannin kasashen turai da kuma kungiyar eu kan su kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine saboda yakin zai lalata tattalin arzikin ƙasashen nahiyar shugaban ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya gabatar a ƙasar italiya inda ya ƙara jaddada buƙatar sulhuntawa da kasar rasha kuma ƙasar ukraine ce ya kamata ta yi wannan aikin shugaban macron ya zargi wanda suke ganin sulhuntawa da ƙasar rasha ha'inci ne ga mutanen ƙasar ta ukraine ya zarge su da kawo cikas a ƙoƙarin sulhuntawa da ƙasar rasha a yakin macron ya ƙara da cewa dole ne a kawo ƙarshen yaƙi a ukraine don yakin yana sauya rayuwarmu a nan nahiyar turai yana kuma kai mu ga talauci da kuma yunwa jawabin shugaban macron ya zo jim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar rasha sargai shargov ya zanta ta ho da tukurorinsa na ƙasashen faransa birtaniya da kuma amurka kan cewa yakin ƙasa ukraine yana shiga wata marhala da ba za a iya misalin zami ba. har ila shugaba emmanuel macron ya yi wannan jawabi ne a lokacin da kasashen turai wanda suka hada da faransa da kuma jamus suka fara fuskantar matsin lamba daga mutanen kasashen nasu na su kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine da gaggawa kafin su fara shiga bala'o'i sanadiyar yaƙin kafin haka dai a farko-farkon yaƙin kasashen sun yaudaru da bukatar gwamnatin shugaba baji na ƙasar amurka na su taimakawa ƙasar ukraine da makamai sannan su kakaba a ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni ta yadda sojojin ukraine za su sami galaba da kuma nasara a kan sojojin rasha da sauri amurka ta faɗa musu cewa za su yaƙi ƙasar rasha ne da sojojin ukraine abinda kawai suke bukata shine bawa sojojin ukraine makamai da horas ta soje kan yadda za su yi amfani da makamansu da taimaka musu da labaran sirri da kuma kayakin bukatun aikin soje nan da nan za su gama da ƙasar rasha amma abin da yake faruwa a fagen fama a halin yanzu ba abin da amurka da wa'annan ƙasashe suke tsammani zai faru ba ne da farko dai a yakin da sojojin ukraine suke fafata da sojojin rasha a cikin ƙasar ukraine babu wani ci gaba na a zo a gani wanda sojojin ukraine suke samu kan sojojin ƙasar rasha wannan duk tare da cewa sun sami taimako masu yawa daga ƙasashen amurka da turai a yayin da ɗayan bangaren kuma ƙasar rasha ta sami nasarori a bukatunta na farko ta kwace larduna guda hudu na ƙasar ukraine wato luhansk donetsk zaporozhia da kuma kherson har ma ta gudanar da zaben bagardama a wa'annan larduna ta kuma gudanar da bikin mai da su cikin ƙasar rasha a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar rasha ta fara ayyukan tabbatar da cewa wa'annan larduna guda hudu da mutanensu sun zama ɓangaren ƙasar rasha kamar yadda ta yi wa tsibirin crimea a shekara ta 2014 bayan da ta kwace tsibirin daga hannun gwamnatin ƙasar ukraine sai kuma bangaren ƙasashen turai wanda suka ɗora wa ƙasar rasha takunkumin tattalin arziki wanda ya hada hadda iskar gas da suke saya daga ƙasar rasha ta hanyar bututun iskar gas na nord stream 1 da kuma nord stream 2 wannan ya sa gwamnatin ƙasar rasha ta ce ba za ta sake sayar masu iskar gas ba sai da kudaden kasar wato robel kafin haka suna sayan iskar gas na kasar rasha ne da kudaden euro banda haka kasar rasha ta dakatar da tura iskar gas ga wa'annan kasashe a bisa kwantiragin da suka kulla kafin yakin wannan matakin da kasar rasha ta dauka dai ta ƙuntatawa kasashen na turai wanda kafin haka suke samun fiye da kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke amfani da shi daga kasar rasha a cikin farashi mai rahusa a cikin 'yan makonni da suka gabata dai wasu kasashen na turai musamman kasashen jamus da faransa sun fara fuskantar boren mutanen kasashen su saboda tsadar rayuwa wanda ya fara galabaitar da rayuwar mutane da dama dangane da faduwar karfin tattalin arzikin kasashen na turai asusun lamuni na duniya wato imf ya yi hasashen cewa idan wannan halin da kasashen turai suka fada a ciki ya ci gaba abinda yake gaba ya fi muni babu wani haske nan gaba na bunƙasar tattalin arziki da kuma kyautatawar rayuwar mutanen kasashen nahiyar ta turai wannan da kuma wasu da dama su ne suka sa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya fara maganar cewa a kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa ƙasar ukraine da gaggawa kafin lokaci ya kure. idan mun sake komawa ƙasar ukraine za mu ga cewa mai da martanin da sojojin ƙasar rasha suka yi bayan da ƙasar ukraine ta tada bom a kan gadon crimea wacce ta haɗa ƙasar rasha da kuma tsibirin na crimea ya sanya a halin yanzu yankuna da dama a ƙasar ukraine suna cikin duhu saboda makaman ƙasar rasha sun lalata cibiyoyin ba da wutar lantarki da dama a ƙasar ta ukraine sannan za mu ga cewa hatta gwamnatin shugaba biden ta ƙasar amurka wacce take gaba-gaba wajen tallafa a gwamnatin ƙasar ta ukraine a yakin da take fafata a ƙasar rasha ba ta tsira daga mummunan tasirin yakin ba musamman ganin zaɓuɓɓukan majalisar dokokin ƙasar yana karatowa wato a cikin watan nuwamba mai kamawa wasu labarai sun bayyana cewa shugaban jam'iyyar adawa ko kuma marasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar amurka ya bayyana cewa tallafin da gwamnatin ƙasar amurka ta yanzu take ba wa gwamnatin ƙasar ukraine ba zai ɗore ba idan sun sami nasara a zaɓuka masu zuwa a cikin watan nuwamba na wannan shekarar. daga ƙarshe wasu masana suna ganin ba wata hanya da ta rage wa ƙasashen turai idan suna son kubutar da kansu daga musibin da suka jawo wa kansu in banda su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan yakin da gaggawa su amince da nasarar da ƙasar rasha ta samu a cikinsa sannan su daidaita da ita idan kuma suka bari har abubuwa suka ƙara lalacewa ana iya kai ga matsayin da ba za su iya tsaida yakin ba saboda wasunsu za su fada cikinsa dumu-dumu a lokacin ne za su gwammace kiɗa da karatu domin tattalin arzikin ƙasar rasha a halin yanzu duk da cewa ya sha wahala saboda takunkuman da aka ɗora masa amma yana da ƙarfin da zai tallafa wa yakin da ƙasar take fafata ƙasar ukraine na wani lokaci masu sauraro a nan zamu da tsaya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma haka shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaina Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin Difa wanda yake zauwa wato daga kuma Dugu. Wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar Difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba karamar banna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi ƙarfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ɗin sannan da ƙungiyoyin agaji da su talbakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu lokacin da kisan yi bisa jami'o'inmu ne na Nijar akwai kudurin da ministan ilimi mai zurfi ya ɗauka a gaskiya muna kira mu talakawa a yi kokari a tattauna a sassabto wannan saboda jami'an maraɗi ma yanzu ma sun yi yajin aiki za su ko sun shiga ma na kwana biyu bisa wani fannin nuka da aka rufe a nan a gada su ma jami'a wannan kudurin da aka ɗauka an rufe wasu fannin nuka wanda ba a karatu ciki alhali yara sun a ajiye su bisa wannan fannin muna kira ga gwamnati gwamnati Allah da annabi ya dibi kukan talakawa da na yara saboda ɗiyan talakawa ne wa'annan kudurruka da aka ɗauka a sassabta a daidaita saboda ilimi shine gimshikin zaman ƙasa gaba ɗaya mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana muna so ku bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu kayayyakin su na hannu musamman abin hannunsu ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi akan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma burinsu allah ya sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba na na a Najeriya ga baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana Yakubu mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran Radio mai albarka ina son ku bani dama dai ni ne mai sauraron ku Alhaji Amman Tari daga nan ga mai zan ce na bisa ga deje na Folisai bisa ga kamun da suka yi motunan mutane wani moto tsohon moto na an kame motan ka sai ka biya jika ɗari da wani abu ka amshi motan ka ba shi ita doka ta kasa babu inda ta fito ta a kai a ce mai moto wanda tsuha yana iya ba da jika goma sha biyu ko jika ashirin irin mai sabon moto ga da wadda kamata shi don amma da sabo da tsoho luka a ce wankin su dai ba gaskiya ne ba wannan deje na polis sai kai mai yan kasa adalci in dai a ce tsohon moto na gare ka ga abin da ya kamata ka ba sa wani moto da mutum ya saye shi bai wuce jika hamsin ko jika sittin shi na samu shi zo kasuwa shi dawo shi na ga dan matsayin shi abinci to an kame shi an ce sai ya ba ɗari da hamsin sai dai shi bar su can shi bar musu moton can gaba ɗaya shi doka ta kasa kakkuwa shi taka doka amma ya abai faru aka ce doka ta kenan a sassata mutane wanda adala ba ikon yi sai shi zo shi. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma su saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Lako daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi tsokaci na ne dangane da zargin da kasashen tarayyar Turai suke wa jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan da abin da za mu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar Turai da jamhuriyar musulunci ta Iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan za mu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su tushe balle makama binci. bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin kasashen duniya ma'ana dai a rika yi ma kowace ƙasa adalci mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga Kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana a kwarya gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama mun yi kira ga gwamnan jihar bauchi to bala muhammad abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar bauchi wato dajin zara gaskiya ana ta shirya mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu idan aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su Suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum radio VOH ne mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wannan zargi da ake ma ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran na e eh, tasira ma ƙasa Rasha makamai ko kuma mu ce tasira ma ƙasa Rasha jirage masu sarrafa kansu. To gaskiya wannan zargi wa umma ya tabbata gaskiya to gaskiya koma baya ne a wajen ƙasashe na Turawa. Su kullum abin da suke tunani ƙasa wadda an ce tana da ƙarfin musulunci ba da za a yi ta yi kirkirar wani abu to a bisa wanga abu za zamu a hankali bisa kasashen musulmi duka na duniya duk bai wanda Allah ya ba wa'ancan kasashen turawa in dai ku yi aiki da damar da kuka samu da adalci ba abin da bature ya kera ko kuma a ce musulmi kun zama saniyar ware ba ku iya kera shi ga misali nan bisa kasar Iran wa'an mata sai da ma kasar eh, rasha shiragai masu sarrafa kansu tun da ka shi bature ya fito ya magana kenan sun san da cewa shiragan nan suna da karfin saiti suna da karfin faɗa a shi radio Iran ne muku magana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 Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu sauraro barkamu da warhaka. Kuma kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkar shafi rayuwar iyali. musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radion bohit hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da jagorantar gabatar muku da shi da fatan lokaci tare da mu har zuwa karshen wannan shiri. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne ne haɗa layar da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke binnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau alama ta soma ne da batun muhimmancin dubi ga wanda za a aura allah ya taimaki alama, bismillah masu raro kada ku shafa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad domin samar da yaro nagari ana son mutum ya duba gidan matar domin dangin mata na wajen babata da na wajen babanta dukkaninsu suna tasiri akan ɗan da za a haifa littattafai masu yawa sun zo da wannan matsala masnad shahab juz'i na ɗaya shafi na ɗaya. sha'abul iman juz'i na bakwai shafi na ɗari da da hamsin biyar alfirdaus juz'i na biyu shafi na hamsin da ɗaya dukkaninsu sun nuna na san da jijiya take yi wajen samar da yaro A ruwayi masu yawan gaske daga littattafai daban-daban za mu ga manzo yana karfafa wannan matsala da in za a yi aure a duba wannan a duba dangin mata ta wajen uwa da ta wajen uba duka biyu yana cewa ku zaɓa wa mahallin da za ku samu niyinku domin mata suna haihuwar masu kamanni da 'yan uwansu ne maza da 'yan uwansu mata a wata ruwaya ku yi aure a cikin gida na gari domin jijiya tana naso hakanan an karfafi duba mace kanta ita kanta domin ita kanta abin nan ɗinta yana naso ga 'ya'ya imam ali aminci allah tabbata gare shi na cewa na hana ku auren wawuya domin zama da ita bala'i ne ‘ya'yanta zarta ne zina biyar na alkafi shafi na da hamsin 353 ba maki ma'aikensu ma zai zama matsala ba za su zo maka da wani alheri ba sai wahalar duniya da wahalar kula da su ba su da wani amfani shi yasa zaɓar uwa muhimmi ne hakanan ma zaɓan uwa, uwa ta kula sosai wani mutum za ta aura ya zama uban 'ya'yanta sannan gado na kwayan halittar rayuwa yana tasiri wajen kamannin yaro a yau duniya ta ci gaba har dna take iya ɗauka wanda ke nuna jinsin yaro da halittar yaro cewa daga wani gida ne daga babansa ne ko daga wani mutum ko daga ina sannan tana na har kabilun mutum akwai gado a cikin halitta wani mutum daga mutanen madina ya zo wajen manzon allah yana gaya masa ga yar da ya aura 'yar aminsa ce ga kuma silsilar zuriyarsu ba baka fata ko ɗaya sannan ita ta zo da ɗa ba fari fat ba wato yana da baki-baki ita kuma matar ba ta taɓa yin fasadi ba ba ta taɓa yin zina ba ba ba ha'inta mijinta ba ta san wannan da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa ya warware su nan matsala da cewa wannan jijiya ce daga cikin jijiyoyin kakanninsu na sama domin za a haifi mutum jijiyoyi sukan yi motsi su raurawa mani ya fito ya shiga mahaifa sannan sai ya ɗauki sifa daga cikin sifofin kakanni ba maki kaka na ɗaya ko uba ko uwa ba mamaki ya fi kama da na can sama a sifa da halitta da kala ba maki kuma wasu dattai yawa kamar yadda yake sha'anin wannan mata da mijinta kamar yadda za cikin alkafi juz'i na biyar shafi na 561 kuma za mu iya cewa shari'a ta yi hukunci da idan aka haifi ɗa a ɗakin mutum ɗansa ne ba shi da haƙƙi ya ce matarsa ta haince shi saboda haka ɗan wani waje ne shari'a ba za ta taɓa yadda ba ɗansa ne ɗa na shimfiɗa ne wato namiji ne mijin matar ba na mazinaci da ita ba shi yasa ka'ida alwala da firash ta zo a cikin wata ruwaya tana warware wannan matsala babban muhimmi shine ana son a samu asali na gari yayin neman aure wanda suke dangi na gari kakanni da iyaye waɗanda su ya shahara da salahi da kyawun halaye shirin na zo muku ne daga nan rediyon boh hausa da ke birnin tehran inda zamu ci gaba da jin bayanin allama kan batun riskar jijiyoyi a lokacin yakin jamal sai imam ali ya ce muhammad hanafiya ya fuskanci masu da kibo ɗin makiya muhammad bin hanafiya yake fuskanta wannan masu da kibau sai imam ali sai ce lalle wata jijiya daga jijiyoyi na kakannin ka sun riske ka saboda dangin matarsa daga cikin matansa akwai alhanafiya to ɗanta muhammad sai yake jingina shida jijiya daga jijiyoyin kakanninsa ta bangaren babarsa domin shi a mominin a cikin zuriyarsa har zuwa annabi adam ba samu wani matsauraci ba da ba zai iya fuskantar kibo da masu ba kenan jijiyar ta zo ne daga kenan fisgadin ta zo ne daga cikin zuriyar babar shi muhammad bin alhanafiya. lamari ya zo a cikin murojin zahab juz'i na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyar a cikin ziyaratul arba'in daga imamu sadiq amincin allah ya tabbata gare shi mun ji yabo mai girma game da silsila annabi amincin allah ya tabbata gare shi a cikin yabon imam hussein na cewa ya kasance haske ne a cikin tsatso masu ɗaukaka da mahaifu masu tsarkaka babu wata jahiliya da ta najasantar da shi da najasarta babu kuma wani abu da ta shafe shi na daga bakaken tufafinta kamar yadda yake karahiya ne a aure a gida wanda yake da munanan halaye domin gudun kada wannan ya shigo cikin zuriyar mutum ya na so ya shiga cikin 'ya'yansa a samu mummunar zuriya hakanan ma aka karhanta aure idan jijiya ta yi kusanci sosai domin wannan yana sa 'ya'ya su rauni abinda muka fi sani da auren zumunci wurin zumunci da yadda ya kasance wani lokaci yana kara dankon zumunci tsakanin dangi amma shari'ar musulunci ta karhanta shi ta fuskacin lafiya shadu sanda jini ya yi kusa to 'ya'ya suna yin rauni yake cewa ku aura daga bare kada ku aura daga makusanta a wata ruwaya kada ku yi aure da kusancin kusa domin ɗan yakan zama an halicce shi mai rauni raunin jiki yakan samu 'ya'yan da aka samu kusancin jijiyoyi sosai waɗannan ruwaye sun zo a cikin nihaya jizgi na uku shafi na ɗari da shida sun zo a cikin almujazatin nabawiyya shafi na casin da biyu hadisi na hamsin da tara da almahajjatul baida jizgi na uku shafi na casin da hudu sai dai alura lura sosai ba ruwaya tana cewa haramun ba ne aure daga gida da suke da munanan halaye ba ta cewa haramun ne sai dai tana cewa karahiya ne auren ya daga gida mummuna ko da ku a zahiri ita ta gari ce tsoron da ruwaya take shine kada a samu na son mummunan halaye na danginta yan uwanta maza ko mata ya yi fisga ya shiga cikin zariyar mutum idan mun duba janibin auren zumunci shi kuma an karhanta shi ta fuskacin lafiyar jiki na 'ya'ya ba halaye ba nam idan ya zamanto dangi ne masu halaye mummuna na to zai iya naso har halin mummuna idan sun kasance salihai ne sai a gode ubangiji lamari ya yi kyau sai dai an fuskanci abin ta fuskacin lafiya ne kawai ba ta wata fuska ba to ga shi yi ya fara bude sabon kundaye daidai kuma lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na biyu da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada suna fasalin publication da ke birnin kanon dabota ta nigeria lokacin da ya bayar duk da ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da shi na gabatar ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. masu raro barkan mu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama dan har Allah baka mu saki saduwa a cikin wani sabon shirin Afirka a yau shirin da a cikin sa muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da ka shafi nahiyar Afirka a yau cikin wannan shirin zamu taɓa batun nan ne na ranar 1 ga watan oktoba ranar da ƙasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallakan kasar birtaniya a shekarar 1960 wanda kuma ya daidai da lokacin da shugaba buhari yake kokarin da kolinsa don ba wa sabar gwamnatin da zaba waje a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. a cikin jawabinsa ga daukacin 'yan kasar shugaba muhammadu buhari ya jima yana koda ayyukan da gwamnatinsa mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar ke ciki. To idan zan yi magana akan 'yancin Najeriya eh bana muna cika shekara 62 da najeriya ta samu 'yancin kanta amma kuma idan ana so in yi tsokaci a kan najeriya to dole ne sai na dan koma baya musamman abubuwan da suka faru kamin najeriya ta samu 'yancin kai ɗin najeriya ɗari tara da goma sha 1914 aka haɗe kudancin najeriya da kuma arewacin najeriya suka zama ƙasa ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya ƙarƙashin turawan mulkin birtaniya ƙarƙashin gwamna frederick lugard wanda ake kira dodokar tun daga wurin lokacin kuma sai daidai da tunani da gwamnatoci suka yi na kokarin a inganta tsarin kasashe waɗanda ake mallaka to a wannan lokacin nan ne aka fara yi mana hanyoyi da taragan jiragen ƙasa da gine-gine na asibitoci da abubuwa masu muhimmanci sosai aka fara yi mana yakin duniya yakin duniya na biyu da aka yi an yi na farko 1914 zuwa 1919 bayan a najeriya ta samu samu haɗin kai kenan to da aka zo 1939 zuwa 45 aka yakin duniya na biyu to tun daga nan sai ya kasance kasashe da dama na ta tasowa 'yan su suna fafutukar neman 'yancin kai a nan najeriya an samu 'yan boko da dama sun taso suna fafutukar neman 'yancin kai ma'ana ana so najeriya ta samu 'yancin kanta to a ƙarƙashin wannan gwagwarmaya ɗin da aka yi ta yi 'yan boko suka yi ta yin wannan abu an yi taro a birnin london a 1950 an yi wani a alif da hamsin da uku an yi wani a alif da hamsin da bakwai sai wani a alif da hamsin da takwas kamin aka samu aka ba da yancin kan najeriya a alif da sittin to a alif da hamsin da hudu nan aka yi taro a birnin lagos a inda yake an yi ƙoƙarin tabbatar aiwatar da abubuwan da za a yi ne abubuwan da aka amince da su a 1953 domin a 1953 to a wannan lokacin nan ne aka tsaya aka yi shirya cewa akwai bukatar kowane bangare na ƙasar nan a neman mashi 'yancin kanshi ya zama kasa to a nan wurin ne 'yan kishin ƙasa suka dunkule suka ce a'a su sun fi so najeriya ta zama ƙasa guda ɗaya maimakon a kasance an kasa su kasashe daban-daban sosai sai dai marigayi sa amadu bello sardauna ya ce shi maimakon nan da ake za a ba najeriya yanci alif da bakwai arewa bata shirya ba muna bukatar a daga lokaci har sai arewa ta shirya to shine aka daga abin zuwa alif sittin cikin shekarun nan kuma aka turo 'yan boko daga kasashe daban-daban na duniya aka kafa ma arewa sansanin wuraren magani da makarantu da sauransu dai aka kokari arewa ta samu ma'aikata 'yan boko waɗanda suke in an bada 'yancin kan za mu iya riƙe kanmu to a lokacin da aka yi wannan taro ɗin a lokacin nan ne abubuwa guda takwas waɗanda marigayi Amadu Bello Sardauna ya ce zai amfani da su ya gina arewa aka ce to a dakatar da su a yi ƙoƙari, a shirya ga tsari na gaman gambiza wanda yake kowace ɓangaren Najeriya ya zama zai rika biyayya ga akan waɗannan abubuwa ɗin to a nan wurin aka shirya cewa gwamnatin tarayya za a kafa ta haɗin gwiwa bangarori daban-daban su ba da ƙarfi a matsayin tarayya abubuwan da suka shafi tsaro da harkokin ƙasashen waje da harkokin kasuwanci na kasashen waje da kuma mallaka na manya-manyan tekuna na ƙasa da kuma tsarin shari'a da adalci waɗannan su zama ƙarƙashin gwamnatin tarayya sannan kuma aka ce su gwamnatocin shirya-shirya su kuma waɗannan aka ƙoƙarin cewa su yi ƙoƙari su kuma su tabbatar da yanzu nagartar ilimi da kuma nagarta harkokin masana'antu da kuma nagarta harkokin wutar lantarki da nagarta akan harkokin tsare-tsaren tara kuɗin shiga to waɗannan abubuwa aka zo aka yi su cikin amincewa an yi wannan taro a birnin lagos ranar uku ga watan yuli a inda a nan ɗin aka zo aka tabbatar da cewa to duk wancan taro da aka yi an fara shi ne daga ranar uku ga watan yuli zuwa ranar 22 ga watan agustan 1953 aka amince to wato daga nan shirya kwamiti wanda yake zai kokarin neman 'yancin kai akwai zaratan 'yan kishin ƙasa daban-daban waɗanda suke da hannu wajen yin wannan taro har ya samu nasara wanda shine ainihin tushe ko kuma cibiyar samun 'yancin kan Najeriya. Jam'iyyu na siyasa na wannan lokacin su ne suka tura wakilai ɗinsu kamar misali jam'iyyar NPC wadda ita ce babbar jam'iyya wato jam'iyyar jama'ar Arewa Northern People's Congress Alhaji Isa Ahmadu Bello wanda memba ne na majalisar dokoki ta tarayya shine wanda yake ya shugabanci wannan wanda a lokacin nan shi minista ne na harkokin kananan hukumi da kuma ƙungiyoyin kwadagon ci gaba sannan na biyu daga cikin waɗanda suka wakilci npc shine alhaji sa abubakar tafa kwalewa wanda shi ma a lokacin mamba ne na majalisar tarayya kuma minista ne na kamar yadda shi kuma minista ne kamar na bangaren tarayya shi kuma maimakon wancan da bangaren jihohi na bangaren lardi shi minista ne na bangaren tarayya wanda ya shafi ayyuka da kuma sufuri sannan sai malam aliyu makaman bid'a wanda ministan ilimi ne da kuma ayyukan jin daɗin jama'a wato education and social welfare sai kuma malam honorable sa usman nagogo wanda shi ne sarkin katsina kuma shi minista ne wanda yake ba tare da wata ma'aikata ba a lokacin nan to waɗannan su ne waɗanda suka wakilci npc to sai dai a lokacin nan su tsarin su shine duk wani wanda yake idan za a je taro sukan je da kwararru waɗanda suke a gefe guda suna ba su shawara a cikin shekaru masu ba da shawara ga jam'iyyar npc akwai malam abba habib wanda dan majalisa ne ta tarayya a wanda yake ajiyan bama sai pastor david lot wanda kuma dan majalisa tarayya ne shi ma da malam ibrahim imam shi ma dan majalisa ne ta tarayya da kuma malam salado alamanu shi ma dan majalisa ne ta tarayya sai mr jiyu ohikare wanda lauya ne kuma dan majalisa ne ta shiyar jihar arewa sai kuma mr benjamin akiga wanda shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne eh, ta shiya arewa sai kuma honorable muhammadu robado wanda dan majalisa ne ta tarayya a can lagos wanda kuma shi minista ne na tarayya wanda ya shafi eh, arzikin ƙasa da kuma wutar lantarki da kuma tama da ma'adanai sannan sai mallam dauda kwai eh, da kuma honorable shehu ahmadu wanda dan majalisa ne na tarayya da sarkin shanu da kuma mallam nuhu bamali mallam nuhu bamali shine mahaifin sarkin zazzau na yanzu wato ambasa da dr ahmad nuhuba Mali. sai a jam'iyyar ncnc waɗanda suka je wannan taro wanda ya haifi da tunanin ba 'yan najeriya yanci akwai dr nnamdi azikiwe wanda ɗan majalisa ne ta shiya ta shiya arewa maso gabas sannan sai akwai uh, sakeo imbadiwe wanda lauya ne kuma ɗan majalisa ne na tarayya sannan sai eo ayo wanda lauya ne ɗan majalisa ne na tarayya sai malam bello ijumu wanda shi ma lauya ne sai mr kwadole balagun wanda shi ma lauya ne sai masu ba su shawara kuma akwai mazi mbonu ojike wanda lauya ne akwai kuma mr np birabe wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya share da shi da eo tayo shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne ta tarayya sannan sai akwai ba wanko wanda shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne amma na shiya sannan sai mn ibile lauya ne dan majalisa ne na shiya sai lp ojuku wanda lauya ne ma ba dan majalisa ba sai eg gun Abdu wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya da DC Osadebiye wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya sai Mrs Margaret Epo wadda kuma kowa ya santa sananne ya kishin kasa ce sai Chief H Omo Osagi sai Chief Yamo Noma Manba ne na majalisa Shiya sannan Chief Festus S Ede wanda dan majalisa ne na Shiya. to abin da zaka lura a nan shine mafi yawancin waɗanda suka je a matsayin masu ba da shawara jam'iyyar ncnc wato jam'iyyar haɗin kan najeriya da kuma mutanen kamaru yawanci zaka ga sun tafi da ƙwararrun lauyoyi a matsayin masu ba su shawara a duk inda ake zama kaga bambanci da shugabannin yanzu kenan waɗanda in suka fita waje ba za su so su ɗauki masu ba su shawara su tafi tare da su ba sai kuma jam'iyyar action group wato jam'iyyar action group ita kuma ta tafi wannan taro wanda aka yi fara zaman shi ranar 22 ga watan Yuli 1953 karkashin shugabancin sa Adesoji Aderemi shine ya shugabanci wannan jam'iyyar sai Oni na Ife na lokacin da kuma Samuel a Akintola wanda ya zo ya zama firemiyan jihar Kudu maso yammaci da kuma Chief of Prest eh, wanda dan majalisa ne na tarayya Samuel a cintola ma lokacin dan majalisa tarayya da shi da Chief Bode Thomas da kuma Honorable Chief Obafemi Awolowo waɗanda dukansu Awolowo ma lokacin banda zaman shi na dan majalisa shi minista ne na yanki wanda ya shafi ƙananan hukumomi to sannan kuma sai masu ba su shawara shine akwai chief rotimi williams wani sanannen lauya wanda ya fice a tarihin najeriya sai so shone bare wanda shi ma lauya ne sai so okoya wanda dan majalisa ne ta tarayya sannan kuma sai anthony enahoro anthony enahoro minista ne na ilimi a lokacin nan na tarayya kuma shi lauya ne sannan sai lalifu j da summo wanda wani lauya ne sai mr tanimo ogulesi sai go nonyelu lauya ne shi ma sai ao rewani shi ma lauya ne domin tattauna wannan batu na zagayewar bukin ranar 'yancin kan tarayyar nigeria mun gayyato barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin nigeria don jin tarihin samun wannan yancin sallama kuma kawo ƙarshen wannan shiri na farko na afirka a yau a ce allah ya kai mu na gaba a yamakon barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a birnin kano kuma masanin tsarin mulkin najeriya ne awal kunya yake cewa sai wani jikon masu sauraron mu ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya. Anan ne Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.